يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا إن مسكم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذني الله وإياكم منها bayan haka yan uwa ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a cikin wannan karatuna mu cikin littafin aljami'u sahihul musnad من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه دا أكا في سنه رسوله صحيح البخاري واللفر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يومنا أشرين دا شدا da bakwai ga watan shawwal ƙaurar manzon Allah daga garin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan takwas na shekara ta 2014 a jerin shekarun girgori godiya ta kara tabbata wa allah buwayi gagara misali wanda da ikonsa ne muke gudanar da wannan karatu yan uwa idan kuna biye da mu a satin da ya gabata in ba ku manta ba mun kwana cikin babu waqtul asri babi da ya magana akan lokacin sallar la'asar mun kwana cikin hadisin abu barzat aslami wanda imam al-bukhari ya karbe shi ta hanyar malamansa muhammad bin muqatil shi daga <clears throat> abdullahi bin mubarak shi daga auf shi daga sayyar bin salama shi kuma ya ce ya shiga gurin abu barzat aslami sai ya faɗa masa labarin ko idan ba ku manta ba a cikin wannan hadisi dai kun ji yanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yi ta bayani akan lokacin sallar azahar la'asar magriba da kuma isha'i da fajr sai kuma ya ci gaba da bayani cewa shi wannan bayani ne na abu barzatul aslami wanda ya zauna da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya san hali da ɗabi'a da abin da manzon allah ke so da abin da baya so da abin da yake yi da abin da baya aikatawa sai ya ce وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة يشي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana so a ringa jinkirta lokacin sallar isha'i allati tad'una hal'ata mata wacce kuke karanta da sallar tsakandare. littafi guda ko in ce babuka suna zuwa inda imamul bukhari zai kulla babi akan kiran wannan su sallah da suna al'atama daidai ne ko ba daidai ba ne ba ana san hakan ko ba a san hakan mu kyale zuwa lokacin wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ƙyamatar yin barci qablaha gabanin sallar isha'i wal haditha ba'daha da kuma taɗi da hira bayan sallar isha'i tabbas duk mutumin da ya zamto zai yi barci gabanin sallar isha'i akwai iya yiwuwar barcin ya ɓige da shi zuwa lokacin da zai rasa sallar jam'i wanda ko ya rasa sallar jam'i hakika ya rasa rabo mai tarin yawa wanda kuma zai ringa yin hira da taɗi da zaman majalisa bayan sallar isha'i to wannan mutumi akwai iya yiwuwar ya kasa tashi a cikin dare don yin sallar dare kuma ya iya makara sallar asubahi kuma da yan uwana waje allan laila wallaila litaskunu ko waje allan laila mai sakanan allah ya ce ya sanya dare a matsayin lokacin da za a huta saboda haka lokacin da musulunci ya nemi musulmai su huta kaga duk abin da ake yi wa mutane nasiha a lafiyance a likitanta cewa ana so mutum ya ringa samun lokacin da zai huta aƙalla awa takwas a rana guda ma'ana ɗaya bisa ukun ranar baki ɗaya zanto cewa hutawa kake yi ba aiki kake yi ba wannan musulunci ya ɗaurewa hakan gindi ko musulunci ya amince da a ringa hutawa don manzon allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabinsa da ya yawaita yin ibada ibada da har yana iya gajiyar da jikinsa manzon Allah nasiha ya masa ya ce masa wali jismika alaika haƙƙun jikinka ma yana da haƙƙi a kanka wakana yanfati yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu sai dai malamai suna cewa ya halatta mutum yayi hira yayi taɗi yayi zance bayan sallar isha'i in abun mai amfani ne gare shi kowa al'ummarsa gare shi kamar ya zauna don ya karanta wani abu ya karar da kansa ilimi ko ya zauna ya yi hira da matarsa ya kamata ku sani cewa ka ware lokaci ku yi hira da hajiya ko da amaryarka ko uwar gidarka ko matarka shi ma addini ne imamul bukhari babu ya yi cewa babin hira da mace babin hira da mai ɗaki sai ya kawo dogon hadisin nan da nana aisha ta ba wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama labarin wasu mata su goma sha ɗaya da suka yi alkawarin cewa kowa za ta faɗi labarin mijinta manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru har sai da ta kammala hadisin da aka fi sani da hadisin ummu zara اجتمعت إحدى عشر امرأة فتآهدنا وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهر فينتقل ولا سمين فينتقل لا سهل فيرتقى wala saminun fayuntakal har aka je kan ummu zar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe ce mana na Aisha ana laki ka abi zar'in li ummi zar ni misalin ki cikin waɗannan mata kamar abu zar'i ne da ummu zar illa anni la utalliquki sai dai ni ba zan sake ki ba labari ne mai daɗi yana nan cikin littafin bukhari imamul bukhari zai kawo mana shi sai mu jira zuwa lokacin ko yan uwana hakan nan tattaunawa kan abin da shafi lamarin musulmi kai liman ne yan kwamitin masallaci kai shugaba ne kan wani abin da yake yana da amfani gare ka amma abin da aka hana shine mutum ya fito ya zauna akan dakali ko ya je majalisa su tattauna abin da ya faru yau ana hira ana shewa musamman a karkara za ka ji wani lokaci sai ka ji daba ta ɗiba da ihu wai an yi wani abin da aka burge ko kuma a zamanance irin masu kallon kwallo ka ji mutane da hankalinsu amma su me su bage da ihu wai an sha kwallo kaga duk irin wannan abin bai da amfani Allah ya kiyashe mu yan uwana kwanna mutum ya zauna ma ko da ba karatun zai yi ba akalla ko ya zauna ya shiru ko bai bar shi ba ya fi masa amfani domin jiki idan ka hutasar da shi in ya tashi zai yi aiki zai yi cikin nishadi wa kana yanfatiru min salatul ghadati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana juyowa daga sallar asubahi yana dawowa daga masallaci hina a nan gudun ba wai fita daga masallacin ba yana idarwa yan sarifu yana idarwa domin manzon Allah in ya idar ba kamata ko kamar ka bane ba wanda yana idar da sallar asubahi sai ya maza maza ya dawo gida baya tsaya yana zikiri baya tsaya yana ambaton Allah bawan Allah wai in ka koma gidan me za ka yi ne in ka koma gidan ai bai wuce ka je ka tarar da hajiya ba hajiya ba tare ku kwana ba in ka koma gidan me wuce ka je ka ɗauki wayar ka ka yi facebook ko twitter ko whatsapp ko wani social media ba bai wuce ka yi wayoyi ba bai wuce ka koma barci ba bayan Allah bayan manzon Allah na cewa Allah ya sanya albarka cikin abin da al'umma ta tsaye da safe amma kai kuma kana fita ka je ka yi me kana fita ka je kana komawa ka je kai barci ɗan uwana ya kamata mu gyara hina ya arifu rajulu jalisahu yayin da mutum yake iya gane wanda ke zau na kusa da shi wa yaqra'u bis sittina ila mi'ati manzon Allah a sallar asubahi yana karanta kimanin aya 60 zuwa 100 a wannan tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa kaga yan uwana idan kana so ka san me ake kira da takaitawa shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je kana karantawa mutane falaki da nasi ko qul huwallahu ahad ko inna a'tayna a sallar asbahi wai dan kar mutane su kosa to wannan ka kauce ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kamar yara ne liman a gurin mutane ba kamar ya uba uba ne da 'ya'yansa duk abin da ya sabar masu shine za su saba yanzu mun sani akwai masallatai da suke fijo ne ko masu yar mobi ba yawa sai lada ko masu kotan kurciya waɗanda suka saba sallah a wannan masallatai yanzu za ga malalata ne idan suka yi sallah a wani masallacin da ba wannan ba sai ga sun shiga damuwa akwai masallatai yadda mun san suna karanta rabin izbi a sallar asubahi amma mamun ba sa damuwa saboda sun riga ya sun me sun saba imam tabarani a cikin mu'jabul kabir da ya kawo wannan hadisin cewa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a sallar asubahi kamar tsawon mutum ya karanta suratul haqqa alhaqqatu malhaqqa wa ma adraka malhaqqa kazzabat thamud wa adun bil qari'a kaga wannan in za ka karanta ta akalla za ka ɗauki minti biyar minti shida zuwa bakwai haka ya kamata a ce da sallar asubahi a yi minti goma sha biyar ana yi Allah shi taimake mu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنا أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي malik ibn anas ibn malik asbuhi abu abdullah imam dar al-hijra an isaq ibn abdullah ibn abi talha an radiyallahu ta'ala anhu anas dan malik qala yace, kunna nusalli al-asra mun kasance muna sallatar la'asar susuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sahabi ya ce mun kasance muna kaza in ya jingina abun ya ce a zamanin manzon Allah wannan babu saɓani tsakanin malaman hadisi hukuncinsa shi ne kamar manzon Allah ya ce kamar manzon Allah ya aikata kamar manzon Allah ya aikata ko an ya gaban manzon Allah wali utar hukumar raf'i fi sawabi nahwu min sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi in har ya ce mun kasance muna gani abu kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukuncinsa hukuncin hadisi ne marfu'i aw an idafatin ara ko kuma ya ce mun kasance muna gani ko muna aikata kaza amma bai ce a zamanin manzon Allah kamar yadda Anas ya faɗa a nan gurin to a nan gurin malamai sun yi saɓani alhakim abu abdullahi ne saburi yana ganin wannan hukuncinsa hukunci hadisi marfu'i ne yayin da imamu dara kutni da al-khatib suna ganin wannan hukuncinsa hukuncin hadisi ne mawqufi abu ne wanda ya tsaya akan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yan uwana ko san bayan da za su jingina wani abun da yake ibada kuma abun da yake ba tare da masaniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sun ma ya khirjul insanu suka ce a zamanin manzon Allah za mu yi sallar la'asar sun ma ya khirjul insanu ila bani amru bin aufin sai mutum ya fita daga garin madina ya tafi ƙauyen da banu amru bin aufin suke fa najiduhum yusalluna al'asra sai mu same suna sallar la'asar wannan hadisi malamai sun kafa dalili da shi cewa lallai sahabbai suna kulawa su ringa yin sallar la'asar a lokacinta na farko farkon lokacinta a lokacin ne suke yin sallar asar waɗancan mutane kuma mutanen ƙuba banu amr bin auf su dama mutane ne manoma ka san ko manomi wani lokacin sallah sai ce bari na ƙarasa bar ruwan nan wasan su 'yan kasuwa ne sai suke bari na gama da wannan kwastoma gabanin na fito wannan ya saka suna ɗan jinkirta lokacin sallah amma wannan baya gwada cewa su ma suna yin ta a lokacinta na ƙarshe ko lokacin da mutarinta ya fita illa iyaka wannan na gwada sahabban manzon Allah sallallahu suna sallar ne a farkon lokaci saboda haka kamata yayi mutum ya sallaci sallar la'asar a farkon lokaci duk abin da yake shirye-shiryen su ga sallah kamar gyara butoci kamar share masallaci kamar tsaftace shi kamar gyara spika komai ya zamto ready duk sai a yi za a iya yi gabanin lokacin sallar la'asar din ya shigo yayin da lokacin sallar la'asar na shiga ba abin da za a yi sai a cala kiran sallah sai kuma daga nan a ɗan jinkirta sai liman ya zo ya jagoranci mutane sallah قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاه التي صليت قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ما لم امام البخاري او ان حديث شين محمد بن مقاتل دغ عبد الله ابن زبير عبد الله عبد الله ابن مبارك قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يتي ناجي أبو أمامة أبو أمامة شيني أسعد بن سهل بن حنيف قال يتي صلينا مع عمر بن عبد العزيز وتلانا من يصلى دا عمر بن عبد العزيز وانا آدل سلكي دا أكي أدولر أموية يتبقى زمتوا gwamnan madina daga baya zamto shugaban daular baki daya adali ne yana kulawa da sallar salloli yana kuma kulawa da ibada to amma malamai suka ce wannan abin da za a ba da labari ya faru da shi ne a lokacin da yana gwamna ba lokacin yana shugaban daular baki ɗaya ba kuma sarakunan banu umayya an samu wasu daga cikinsu suna jinkirta da sallah ba wai kawai dai kun san mutum mulki giyar mulki takan sa mutum wani lokaci ya ɗan kawar da abin da yake ya kamata ya matso da shi kusa irin ne abin da ake iya dan samu dan adam da shi na kurakure nan da can saboda haka shi ma umar dan abdulaziz lokacin da yake gwamna me dalilin cewa wannan abu ya faru cewa yana gwamna ne saboda za mu ji labarin bayan wannan sahabi ya yi sallah da shi sai kuma ya je gurin anas dan malik shi kuma lokacin da anas dan malik lokacin da umar dan abdulaziz ya zamto shugaba na baki daya a lokacin anas dan malik baya raye wannan yasa malamai suka ce wannan abu ya faru lokacin yana gwamnan madina ne sallaina ma umar ibn Abdulaziz az-zuhra yace mun yi sallar azhar tare da umar dan abdul aziz thumma kharajna hatta dakhalna ala anas ibn malik daga baya sai muka fita muka je gurin anas dan malik fa wajadnahu yusalli al-asr sai muka same shi shi lokacin ma yana sallar al-asr kaga yana gwada cewa sun sallaci sallar azhar da umar dan Abdulaziz a ƙarshen lokaci ne sai da suka tura azhar din sosai zuwa ƙarshen lokacin ta dab da fitarta domin kuwa yar tafiya kawai suka yi sai suka samu ina Anas dan Malik da ce shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da manzon Allah ya ga yadda manzon Allah yake sallah da wurwuri ya riga ya ma har ya fara sallar mi la'asa fa qultu sai nace ya am ya baffa shi Anas dan Malik ba baffan As'ad ibnu Sahal bane ba kawai dai irin abin da ake kira kara wannan wani abu ne mai kyau akwai yana da tarihi yana da matsayi akwai dalilin da ke goyon bayansa wanda ya girme ka kawai mutum mai daraja ba za ka kira shi da sunansa ba ka kira shi da wani abu da ke girmamawa ne imam al-bukhari a cikin littafin adab al-mufrad ya cire hadisi daga abu huraira abu huraira yana magana akan hakkin wato mutum akan babansa daga cikin hakokin mutum akan babansa da hakkin baba akan ɗakai Ah, ana so kada ma ka kira shi da sunansa yanzu sunan babana adam sunan kakana umar ko bai dace zan ce san babana ce sannu malam adam ba ko ce sannu adam umar sunansa ne haka amma in na ce masa baba zai ji girmamawa zai ji cewa har yanzu ne ɗansa ne ko ba haka ba haka ya kamata mu ringa yi wa iyayenmu mu ringa shagwabe musu muna gwada musu cewa har yanzu mu yara ne domin komai fulfular ka shi baban kai na ganin ka har yanzu a matsayin yaro ƙarami ma hadhihi salatu allati sallaita wannan wata sallah kake yi ya bafa qala sai ce al asra ai sallar la'asar ne wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama allati kunna nusalli ma'ahu ya gane cewa azu suka yi sallar azhar saboda haka sai ya amfani da wannan damar dan ya karantar da shi hakikanin sunna sai ya ce masa ai wannan lokacin da ga na yi sallar la'asar ɗin nan a farkon lokaci shine lokacin da ya dace dama can a yi sallaci sallar la'asar don a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci muke sallatar la'asar saboda haka da wannan zan yi nasiha zuwa ga 'yan uwana masu jinkirta sallah sallar azhar mutum ba zai yi ta ba sai karfe biyu komai yadda lokaci ya canja sallatar azhar a karfe biyu ya yi tsawo ya yi ciki kwarai da gaske sallar la'asar mutum ya yi ta karfe hudu na'am wata rana karfe hudu shine daidai lokacin sallar la'asar wani ma wani lokaci ma kamar a yankin sokoto da wasu gurare masu nisa za ka samu cewa sallar la'asar din takan ɗarawa karfe hudu amma a wasu gurare kamar wadanda muke gabashin najeriya za ka samu cewa mu wani lokaci uku da kwata ma lokacin sallar sallar la'asar na yi saboda haka yan uwana kamata yayi a ringa juya sallah tare da juyawar lokaci ba wai a tsaya akan lokaci guri guda ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi soyuwan ayyuka a gurin Allah sai ce as-salatu li waqtiha sallah a lokacinta kuma khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da yafi dacewa قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الظاهب الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يصلي العصر ينا صلاة صلى العصر والشمس مرتفعة ألوكشن rana tana sama sosai hayyatun tana raye a cikin sai ibn khuzaima akwai ruwaya daga tabi'i haisama cewa abin da ake nufi da hayyatun rana tana raye ai har wannan lokaci zafin rana yakan iya bada raɗaɗin zafi fa yadhhabu dhahibu ila al-awali fa ya'tiyahum wash-shamsu murtafi'atun a lokacin kuma mai tafiya ma zai iya tafiya zuwa yankin awali a lokacin abin ake nufi da awali a wancan lokaci wasu 'yan ƙauyuka ne da ke wajen garin madina waɗanda akwai ratar tafiya tsakaninsu akwai ya kai mul eh, uku ko mil shida farkon da za ka fara cimma ƙauyen daga garin madina mil uku ne amma da yake ƙauyen a lallabe yake can gaba ma ƙauyen ne can ka ƙara gaba ma mai ƙauyen ne in ka ce ƙarshen ƙauyen shine mil shida farkon ƙauyen kuma mil uku domin za ka ji a wasu ruwayoyi a ce mil uku wasu ruwayoyi a ce hudu wasu ruwayoyi a ce mil shida duk akan wannan hadisin ne shine malamai suka ce ga abin da ake nufi ana nufin farkon da za ka fara cimma ƙauyen daga garin madina shine mil uku amma in ka ce mil hudu mutum ya faɗi wani guri ne a ƙauyen in kuma ya ce mil shida yana nufin zuwa ƙarshen yankunan ƙauyen ko da a wannan zamani ana cewa a wale ko awali anguwa ce da ke cikin garin madina ba wannan awalin ake nufi ba kada wani ya ɗauka ita ake nufi wa ba'd al-awali min al-madinati ala arba'ati amyal aw nahwihi wani yankin awali kuwa daga garin madina ya kai kimanin mil hudu ko ma wani abu makamancin haka kada ka ji an ce mil ka ɗauka kilomita ake nufi ko mil irin na lissafin kilomita ko milimita ko waye mita waye mita a'a ba ana nufin kuma lissafi da irin milestone din nan ba wani lissafi ne irin nasu na mutanen da wallahu ta'ala alam cewa wa ba'dul awali min almadinati ala arba'ati amyalin aw nahwihi wannan maganar imamu zuhuri ne saboda haka mudraji ne a cikin wannan zancen kun san al-idraj ko shine irin marawacin hadisi sai ya dan saka zancensa a cikin hadisi don ya fassara wata kalma ko ya ƙara ma'ana wata kalma amma ba tare da ya yi bayanin cewa wannan ba na manzon Allah ba ne ba wannan nasa ne to malaman hadisi har irin wannan ba sa kyalewa sai an bi diddigin sa ame an ƙwaƙulo an yi wa mutane bayanin cewa wannan fa ba na manzon Allah ba ne ba a ware shi guri guda wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadhi riwati ittasalat min ba'di riwati ittasalat Ah, hakan nan abdulrazak ibn humamin sana'ani cikin musannaf ya rawaci zancen daga ma'amar ibn rashid sana'ani daga imam zuhri cewa shi ya faɗi wannan zance قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الظاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة wannan ma imam bukhari ya karba daga malamansa abdullahi ibn yusuf tinnisi daga malik ibn anas ibn malik al-asbuhi daga ibn shihab az-zuhri daga abdullahi ibn umar allah shi kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga anas dan malik daga anas dan malik lalle ah, anas dan malik ya ce kunna nusalli al-asra mun kasance muna sallar la'asar thumma yadhhabu adh-dhahibu minna ila quba sai wanda zai fita daga gurinmu ya fita ya je ƙuba fayyatiyahum wa shamsu murtafi'atun sai ya je ƙuba ƙuba ɗin nan fa nan ne gurin banu amru bin auf wanda aka faɗa a hadisin da imam bukhari ya karɓa ta hanyar abdullahi ibn maslama ibn qanab al daga malik sai ya je gurin mutanen ƙuba fayyatiyahum wa shamsu murtafi'atun in ya je ya tarar da su har a can ɗin ma rana tana sama wannan yana gwada cewa dai sahabban manzon Allah suna sallatar sallar la'asar a farkon lokacinta domin daga zanar da inuwa ta kai kimanin tsawon mutum in ka cire zulli zawal to shikenan lokacin sallar la'asar ya shiga lokacin sallar la'asar ya mi ya shiga wallahu ta'ala a'lam a 'yan uwana wannan shine karshen babukan ko hadisan da suka yi bayanin lokacin sallar la'asar a babin da imam bukhari ya kulla mana babu waqtul asri wadda muka yi ta bayani a kan wannan lokaci tun daga satin da ya gabata har zuwa yau babu ismu man hul al babi da za mu ji bayanin laifi na mutumin da ya kyale sallar la'asar ta kufce masa sallolin nan guda biyar wajibai ne tilas ne sallatar su yana daga cikin rukunan musulunci mutum in mutum baya sallah ba musulmi bane ba fa in tabu wa aqamu salata fa ikhwanukum fi din wa in tabu wa aqamu salata fa khallu sabilakum fa khallu sabilahum bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah bambanci tsakanin musulmi da mushriki shine min sallah yan uwana wanda ya bar sallah ya kafirta wanda ya bar sallah ya kafirta kamar yadda malamai na mazhabar hambaliya suka kara mai karfafan zancen tare da dalilai wanda kuma ra'ayi ne wanda yake mai karfi wanda ya bar sallah koda da wasa koda da sakaci zai iya kafirta wallahu ta'ala min a'lam cikin sallolin nan guda biyar sallar la'asar tana da matsayi allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani da ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsayar da salloli ku kiyaye su kuma kiyaye sallar tsakiya wa qumu lillahi qanitin bayan sallar tsakiyar tana daga cikin sallolin da Allah shi a kiyaye sai kuma aka sake ware ta aka ce a kiyaye ta wannan yana gwada ta irin abin da malaman usulu ke cewa zikrul khasi ba'da al'ami li da mai bihi bayan an ambato gama gari sai kuma a ware wani duk da yana cikin gama garin sai a sake ambatonsa don a gwada mahimmancinsa kamar yadda Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka da kuma mala'ika jibrilu kaga mala'ika jibrilu yana cikin mala'iku ko baya ciki amma an ware shi saboda a gwada mahimmancinsa a cikin mala'iku bayan Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya bata yayi asara wace asara yayi mu kyale imam al-bukhari mu ji rawaito mana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik qala an nafi'in qala an abdullah ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله من sallallahu alaihi الله عليه وسلم alladhi tafutuhu salatul asr duk wanda ya kyale sallar la'asar ta kubce masa bai yi ta akan lokaci ba bai yi ta a lokacinta ba ya yi asara inda ya san girmar asaran da ya yi da ya gwammace ma ka annama wutura ahlahu wa malahu da a ce asarar iyalinsa matarka da 'ya'yanka da gidanka da shagonka da dukiyarka duk su kone ka rasa su ya hau maka sauki a ce mutum ya rasa sallar la'asar wannan mutane suna jin wannan zance ko amma saka shi a cikin zuciyarsu da ɗaukar hakan da muhimmanci sai wanda Allah ya so wannan ke gwada mana lallai sallah ba karamar aba ba ce ba ku sani cewa duk wanda baya sallah fara ranar gobe kiyama zai zo karkashin tutar fir'auna da hamana da ubayyu dan khalaf shugabannin kafircin duniya Allah ya kiyashe mu saboda haka bayan Allah lalle ya kamata mu ringa kulawa da sallar la'asar me ya saka saboda sallar la'asar tana yi wa mutane wahala saboda lokaci ne da ake dawowa gida daga wato ɗawainiyar yau da kullum ma'aikata daga lokacin suke dawowa sallah a gida 'yan kasuwa lokacin suke kokarin tattara kayan su me su dawo gida masu gona a lokacin suke kokarin dawowa daga me daga gonarsu masu shaguna daga lokacin suke kokarin dawowa sai ga mutum in bai mai da hankali ba ba zai bata muhimmanci ba sai ya wasa da ita sai mata iya fita daga lokacinta ƙarshe ya zo yana yin ta a ƙote kurciya rana tana ƙoƙarin faɗuwa shi kuma na ƙoƙarin yin sallata ta a wannan lokaci to yan wana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji abin da ya ce ga mutumin da ya bari sallar la'asar ta kuce masa ga irin asarar da yi wa kansa Allah ya kyashe mu babu man taraka la'asra can wanda ya bari sallar ne ta kuce masa nan kuma wanda ya bar sallar la'asar ne bai yi ba wancan ya bare ta kubce masa a cikin jami'i wannan kuma gaba ɗaya sallar la'asar ɗin ma bai ba bari mu ji me bambancin su قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي قلابة قال عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله مسلم ابن إبراهيم شين إمام مالم إمام البخاري أو أن حديثي يكر بعد هشام ابن عبد الله الدستوائي شيكم يكر بعد يحيى ابن أبي كثير شي يكر بعد أبي قلابة أبو قلابة سننسى عبد الله بن زيد الحرمي عبد الله بن زيد alharami shi ya karba daga abul malih abul sunansa amir ibn usama alhuzali amir ibn usama alhuzali ina mamakin ku ina ta faɗe faɗe na kira sunan wannan na kira lakabin wannan na kira kuniyar wannan in ce shi ne wa ne sai kuma kuna zuba min idanu wasu suna dariya suna jin abin yana musu daɗi ina karantowa sunayen mutane ba wannan shine manufata ba manufata ga e gare ku yan uwa na ɗaliban ilimi da kuke gabana da ma waɗanda suka iya jina ko suka saurare ni ko suka kalle ni abin da ake so shine duk wani lokacin da aka ba da fa'ida me ya kamata ka yi sai ka rubuta ta matukar baka santa ba irin su ne in suka haɗu sai su taru maka su zamto maka mai ilimi al-ilmu saidun wal qitabatu qayduhu qaydu suyudaka bil hibal al musiqa فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الحدائق طالقة ilimi abin farauta ne rubuce shi kuma shine sa masa da dabaibayi in mutumin da ya falauci barewa ya ce jirani in sake falauta wata sannan in haɗa ku tare za a ce masa wawa to kai ne cikakken wawa ba shi ba wanda yake barin yana jin fa'idar ilimi amma yana me yana bari tana wuce masa qala kunna ma'a buraidata ibn fi ghazwatin fi yawmin min ya yace mun kasance tare da buraida shine buraida ibnu al-husayb sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-aslami fi ghazwatin aw a wani yaki domin buraida ibnu al-husayb yayi rayuwa da yawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakuwa har zamanin sayyidina Usman yana daga cikin sahabban da suka je har zuwa Azerbaijan da Armenia har suka tsallaka zuwa Cyprus Cyprus ta Turkiya ta yanzu kenan duk sun je wannan yaƙi suna suna sun je waɗannan garuruwa daga garin Madina don yada musulunci amma kai bawan Allah ina kaje don yada musulunci ina kaje don yada musulunci inda kowa malalaci ne irin ka bai ta ba da tashi gudunmawar ba da yanzu musuluncin babu shi da kakanninmu ba su musulunta ba saboda haka kamata yayin da aka mana ga ta aka kawo mana musulunci mu ma mu yi kokari mu ga mun isar da musuluncin nan zuwa gurin da bai je ba domin har yanzu akwai guraren da musulunci bai je ba akwai gurin da guraren da labarin suke ji yanzu ko kudancin najeriya ka je za ka ji in kana faɗa wa mutane musulunci ka shiga cikin irin yankunan wato tekun nan za ka ga yadda mutane suke haba haba suna cewa ku zo ku ba mu musulunci ba san komai akan musulunci ba Allah shi taimake mu Allah ya kara mana himma ya kuma sa mu da shi fi yawmin dhi ghaimin a wannan raki yaki a wata ranar da aka yi hadiri fa qala ce bakiru bi salatul asr ku yi gaggawar yin sallar la'asar fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala mu yi maza maza mai sallar la'asar kara mu bari ta wuce ba mu yi ta ba suna fa cikin jihadi ne wanda ka san a ce ma ba su yi a wani lokacin ba za su iya ba wa kansu uzurin cewa wata gwagwarmaya ne da wani faɗi ta shi yasa ba su samu damar sallar ba kuma Allah iya karɓa musu to amma kai da kana kwanci a ɗakinka ko kana shagonka ko kana zaune a dabarka ka bari sallar ta wuce maka to ban san kai wani abu za ka ba wa kanka na uzuri ba to ka ji sahabban manzon Allah su da sun girmama Allah sun girma manzon Allah suna ɗaukan duk wani abun addini a matsayin abu mai mahimmanci cewa ce musu yayi ku yi gaggawar yin sallar la'asar dan naji manzon Allah yana cewa man taraka salatal asri faqad habita amaluhu duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta kubce masa bai yi ta ba aikinsa ya riga ya shaɓe ya riga ya ɓaci ya riga ya rushe wannan yana daga cikin dalilan da wasu daga cikin malamai suka kafa dalili da shi a matsayin cewa wanda ya bar sallah ɗaya biyu shi kenan ya zama arne kaga yan wana muna ɗaukar wani abin da muhimmanci nawa nawa cikin mu waɗanda suke wasa da sallah nawa nawa waɗanda suke haɗa tsakanin azahar da la'asar sallata magariba da isha'i sallata wani ma sai in ya dawo ya haɗa gaba ɗaya ya yi wani kuma sai tara sa'an nan ya tashi daga barci yake sallar asubahi ke baiwar Allah bari in baki satar ansa in kin ji ni da kai da kake kallo na da ma ku da kuke sauraro na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shi shi albarka Allah ya albarkaci matar da za ta zuba ruwa a kafar mijinta ta tada shi zuwa sallar asubahi na'am in kin zuba masa in zai yi fada ta ciki ce masa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kai kuma in dai ba jahilci ba in aka ce maka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana musulmi me ya kamata kai sai ka ce Allahu akbar na ji na amsa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim yan uwana Allah ya ba mu dama ya karfafe mu Allah ya sa mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna daɗin bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farki mai dadi abu mai sauki yan uwana ku zo karɓi sunnar manzon Allah addini kenan ba sai ka ba da kwabo ba inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ku faɗa musu waɗanda suke zuwa karatu kuɗi kuke tarawa ba ku karatu ake fi sabilillah cewa so ake kowa ya je ya aiki da shi idan ka je kai aiki da karatun da ka ji waya waya fi cin moriyar wanda ya karantar yanzu ku da kuke gaban nan nawa in na faɗa hadisi ku aiki da shi kowa sai an bani ladar kamar shi yayi me kamar ladar aikinsa saboda haka ina karantarwa a lokaci guda ina kyauta niyya kuke kenan ina yi Allah in ban yi dan Allah ba kuma na sha wahala ban je na huta ba na sha wahala ban je na shakata ba na sha wahala ban je na hira da matata ba da ya mu amfani ma domin ko da sai an yi dan Allah in ba a yi dan Allah ba kasan hata eh, riya tana shiga cikin da'awa kuma ta shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, man talaba al-ilma li yumari bihi al-ulama aw li yubahiya bihi sufaha aw li yusrifa hannu su ilaihi adkhalahu Allahu an-nar wanda ya nemi ilimi saboda ya jayya da malamai a san cewa lalle shi ma fa ba kan lasa ce ba lalle a gane cewa shi ma kwabjinsa kwabrinsa ya kawo aw li yubahiya bihi sufaha ko ya ci kasuwa a gurin gama garin mutane ba haka zaka ga mutum ya rike makirfon ya hau kan mambari kowa nan wani lokaci ma idan ya yayyayi ya ji mutane ba su ce me ai kabara sai jama'a ai kabara ma a takbir kowa ganin <laughs> ya kamata wallahi a gyara ba daidai bane ba ya kamata duk abin da za a yi mutum ya dinga haka to Allah subhanahu wataala yi in ba haka ba duk abin da kai aikin banza ne aw li yusrifa wujuhan nas ilai ko kai ne makaratu ko karantar dan ya zamto cewa mutane su yayanka wani za ga kullum yakan nemi me mutane suke so sai ya dinga faɗa musu don mutane su ce ga gwarzo ga me ga sadauki ba haka ba kamata ya mai da'awa ya dinga faɗa mutane abin da zai amfane su suna so ko ba sa so domin a matsayinsu a matsayinsa shi mai musu faɗa ne mai kwabansu ne mai jawo hankalinsu ne mai gwada musu tulbar gaskiya ne ba mutum ne wanda yake so ya ba wanda yake ba fan ɗinsa ba ne ba kasan akwai abin da ake kira your fans uh, ko fans ake kiransa ko fan ne turanci ah? ba prince ba idan ɗan drama ko wani hero ko na wrestling ko ɗan ƙwallo akwai masu sha'awarsa akwai kalmar da ake faɗa fans ko f-u-n-l ko fans irin wato masu sha'awarka sai ga mutum baya ƙoƙari ya yana ƙoƙari baya so ya ɓata masu sha'awarsa mai rai baya so ya bata musu rai yana yin abin da suke so yana yin abin da suke so a da'a ba haka wani ba za a faɗa maka ne abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so dan manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi yaddar Allah da fushin mutane sai Allah ya so shi ya sa mutanen kuma su su so shi wanda ya nemi kuma yaddar mutane da fushin Allah sai Allah ya ƙi shi ya sa mutanen kuma su su ƙi shi domin kasan mutane suna da tutso. in kana neman yadda su ne sai ka yi ta neman yadda nasu ce ba sa su ko kuma su yadda da kai na wani lokaci in ka bata musu sai space fasa ka bai kamata mutum ya bata lokacinsa akan mutane ba ya nemi yaddar Allah subhanahu wataala babu fadlu salatul asiri babi da za mu ji falalan sallar la'asar قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس قال عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله يعني البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرع وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم إمام البخاري يتشي alhumaidi malamansa alhumaidi wanda kuma shine farkon malamin da ya fara kiran sunansa a cikin wannan littafi hadisin mu na farko hadisin inna mal a'malu bin niyati qala haddathana alhumaidi qala haddathana sufyan qala haddathana yahya ibn sa'id qala haddathana muhammad bin ibrahim qala haddathana alqamah bin waqas قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وأن ما لم يشيني ما أنا نقول قال حدثنا الحميدي سننسى عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي عبد الله بن الزبير ابن عيسى ابن عبد الله بن الزبير القرشي كما قال حدثنا مروان مروان شيني مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا إسماعيل إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا قيس قيس قيس ابن أبي حازم قال عن جرير شن جرير بن عبد الله البجلي صحابي من الله صلى الله عليه وسلم قال يشي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتلانا منا قدم من الله صلى الله عليه وسلم muna zaune a majalisar manzon Allah cikin masallacin manzon Allah fa nazara ila al-qamari laylatan ya anil badari a wata dare a wannan dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli farin wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli farin wata ne a daren da wata ya fi haske ko dai sha uku ko sha hudu ko kuma sha biyar faƙala sai ya ce wa sahabbansa innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadhal qamara za ku ga ubangijin kula nan gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudammuna fi ru'yatihi ba sai kun yi turarreniya wajen ganin Allah ba yanzu yan wana da yawa mutane in za su kalli wata ana reniya gani ai abin da ke gaba ne ko ke baya ko ke gefe shine wanda in za ka kalla za ka ce wani ya wato tare maka amma abin da ke sama babu wanda zai iya tare maka shi shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kuna niya idan kuna so ku kalli rana lokacin da babu girgije ko kuna so ku ko kuna niya in za ku kalli farin wata ran da babu mai hadiri suka ce a a ya rasulullahi sai manzo Allah ce innakum tarawna rabbakum ayanan misla zalika za ku ga ku kamar haka ranar gobe kiyama ahlus sunna aqidar su ita ce ba a ganin Allah a nan duniya ba wanda ya taba ganin Allah a nan duniya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ne amma da zuciyarsa kamar inda hadisi ya tabbata cikin sayo muslim cikin muslim yan uwana wa ba wanda zai ga Allah sai ranan gobe kiyama na'am ganin Allah ranar gobe kiyama akwai ayoyi cikin alkur'ani da suka tabbatar wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira ko ila rabbiha mi nazira wajuhu yau na nadira wasu fuskoki a wannan rana masu haske ne suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu kalla innahum yau ma'izin an rabbihim la kaito ko da wasa ranar gobe kiyama su allah na magana akan kafirai an riga ya an sa shamaki tsakaninsu da ubangijinsu yayin da aka ce an sa shamaki ma wasu yana gwada kuma wasu suna mai suna ganin sa kenan haka imamu shafi ya faɗa da yake kafa dalili da wannan aya kan cewa dalili ne cewa za a ga Allah ranar gobe kiyama na mu'tazilawa suna da aƙidar cewa ba za a ga Allah ranar gobe kiyama ba haka wasu daga cikin khawarijawa amma dai aƙidar ahlus sunna ita ce za a ga Allah kamar da aya ta tabbatar kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar shi yasa Sheikh islam Ibn taimiyya da ke waƙe aƙidar ahlus sunna sai ce والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقل فان اتبعت سبيلهم فموفق وان اختلفت وان ابتدعت فما عليك مؤول yace wal mu'minuna yarawna yarawna haqqan rabbahum mu'minai lalle za su ga ubangijinsu wa ila sama'i bi ghairi kayfin yanzilu aqidar ahlus sunna ne ubangiji na sakowa a karshen dare zuwa saman duniya amma ya yake sakowan Allah ya bar wa kansa sani wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi hakan nan kowane mai wanda ya rayu a nan duniya ya mutu yana mai hankali yana wanda hukuncin shari'a ya hau kansa za a tambaye shi a kabarinsa inda ya banda waɗanda suka tsallake rijiya da baya ka san akwai wanda ba za mu tambayoyin kabari ba kamar wanda ya mutu a daren juma'a kamar wanda ya mutu a lokacin ribati kamar wanda ya mutu a shahada dukkan su sun tsallake tambayoyin me kabari fitnatul qabr ba za a musu ake tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace hadha atiqadu shafi'i wa maliki yace wannan shine aqidar imam shafi'i muhammad ibnu ibnu idris shafi'i wa malikin aqidar malik ibnu anas ibnu malik al-asbahi wa abi hanifata aqidar abu hanifa an-nu'man ibnu ibnu sabit nu'man ibn sabit abu hanifa wa ahmad kuma ita ce aqidar ahmad ibn muhammad ibn muhammad ibn hanbal shaybani az-zuhri yace in ka buturba su kame ka zamto wanda ka dace in kuma ka kirkiri bid'a to sai ka jira rigima abin mai sakamakon ka ko ba haka ba ka karkace daga hanyar daidai hakan nan abubakar ibnu abi dawuda shi ma da littafi da yayi yadda ya wake aqidar ahlus sunna a taƙaice. shi ma yake cewa me ko kun manta ba ku haddace ba wadin bi kitabillahi was sunanin lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu وقل غير مخلوق إن كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وقد يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح ورب وربك ما أوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كشيء مسؤول الله ذي فتوفيلي يبين ما ومتاني كما البدر لا يخفى كما رين فلم وتباي يبويا wa rabbuka awdahu ubangijinka ma ya fitowa sama da haka ya tabbata a cikin wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna daɗi ya yi daɗi lagwada ta yi lagwada an yi aure aure an samu fankacin gida ana shakatawa sai kuma Allah ya ce musu yaya kuna buƙatan wani ƙari sai su ce kai wani kuma ƙari bayan mai abin da aka bamu kwakwalwarsu gaba ɗaya ta kasa ita hakaita hakaitowa cewa akwai wani daɗi ma da za a iya ce masa daɗi bayan wannan daɗin ai daga nan sai dai in wani abu babu daɗi bayan wannan daɗin babu wani daɗin da ya wuce wannan a wannan lokaci sai ubangiji ya bayyana musu sai su ga ubangijinsu sai su ji daɗin ganin da suka yi na ganin ubangijinsu babu wani daɗin da suka taɓa ji duniyar da lahirar baki ɗaya kamar mai irin wannan daɗin shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ke Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda sun kai kyakkyawan aiki za a ba su aljanna kuma za a musu ƙarin ƙarin da za a musu shine ganin Allah لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا saboda haka ga waɗanda suke so su samu ganin ubangiji ga hanyar da za su bi don ganin ubangiji bai kuce musu ba shine idan za ku iya kokari ku yi matukar kokari ku ga ba a rinjaye ku cewa ba ku yi sallar da nan da ake yi gabanin fudowar rana da kuma wacce ake yi gabanin faduwar rana ba a wasu ruwayoyi kamar yadda zuwa cikin sai muslim kai tsaye masu yace mai salatul fajiri wal asr sallar alfijir da kuma sallar la'asar Ah, thumma qara'a sai kuma ya karanta wa ya karanta a wannan thumma a nan gurin ba manzon Allah ne ya karanta ba wanda ya karanta shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali sahabin nan yace ga ma aya ta gwada abin da aka faɗa ɗin nan wa Jarir ne ya karanta kamar da cikin sai Muslim sai ya karanta wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kai tasbihi da sunan ubangijinka gabanin fudowar rana da kuma gabanin faduwarta qala isma'il isma'il ibnu abi khalid ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisi sai ce if'alu la tafutannakum ku manne wa sallar la'asar ku kula da ita ku ga kun yi ta akan lokacinta kada ku yadda ta kubce muku ta kwace muku don rashin sallar la'asar akan lokaci yana daga cikin abin da zai iya hana mutum ganin ubangijinsa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتهم كيف تركتم عبادي فيقولون taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun abdullah ibn yusuf at-tanisi malami imam al-bukhari malik ibn ibn anas ibn malik al-asbuhi abu zinad abdullah ibn zakwan al-a'raj ibn hurmuz an abi hurairata abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة سنة تنجان أيكي أكم كنسان قوة دا كتشيوم النهاية دا ملائكة قدابيو كراما كاتبين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تقول أن ملائكة وتوسكا يتنجن أيكيني idan waɗanda suka zo daga salar asubahi in la'asar ta yi sai su tafi sai kuma wasu sake dawowa ba za su sake tafiya ba su ma sai sallar mai asubahi mana kowace rana mala'iku suka yi shift sau biyu ne waɗanda suka yi rabin yini su kuma za su tafi sai wasu sake sauka su yi rabin yini wa mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatul fajri wa salatul asri suna canjan aiki ne a lokacin sallar azzaha a sallar la'asar da kuma sallar asubahi thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhum waɗanda suka kwana tare da ku in sun tashi sai sun je sama sai Allah tambaye su wa huwa a'lamu bihim Allah yana tambaye su ne ba wai dan bai sani ba dan dai kawai ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina fa yaquluna sai a ah, bayan ka ai taraknahum hum yusalluna mun bar su suna sallah wa atainahum yusalluna mun je musu kuma suna sallah kaga wannan yana gwada falalan wannan sallah ya kamata ce lokacin da mala'iku za su yi canjan aiki akan kai zamto cewa akalla kana cikin wannan sallar in baka yi ta kan lokaci ba su mala'iku ba za su jira ka ba sai su tashi su tafi su rabu da kai in suka je sai su ba da shirin cewa sun barka amma baka sallah wa iyaz billahi Allah ya kiyashe mu in wala mu dakata anan gurin saboda lokaci yayi sai in Allah ya kai mu sati na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا All across ocean and ocean